أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد أن قوى وإن داسوا سوراريمو سكما كلمو عديد وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديني قوة رمضان جرن من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم جبوئي لتريبوئي دا أربعين دا ɗaya wanda shi ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin daidai a wannan wato markazi namu na wannan santa mai wannan suna na asahabatul kiram wannan shi ne zama na farko kamar yadda aka sani duk da aka ce rana ce ta farko ɗaya ga watan ramadan to dole za ka samu akwai abubuwa da ake yin su wato gabatar da abubuwan da suke da munasaba wajen abin da ya shafi fara shi kan shi wato abin da ya shafi wata na ramadan kafin mu shiga cikin bayani bari mu ba da dama dan uwa alarama malara biyu ya karanta wani abu na alkur'ani a karmakan lawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل كمثل ريح فيها صر أضالت حرث قوم ظلموا أضادت حرث قوم ظلموا قبلهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نعم wannan shine abu na farko abu na biyu ɗan uwa da suke sauraronmu da kallonmu da muke so a yi la'akari da shi Shi ne mururin layali wal'ayyar wucewan kwanaki da dare ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana alkur'ani gurare da dama wanda ya kai hamsin da wani abu cewa ya sanya dare da kuma wuni a matsayin aya Allah ya faɗa mana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wannan hari a suratul baƙara السورة آل السورة آل إمرانا ليس إن في خلق السماوات والأرض سيتي واختلاف الليل والنهار سيتي لآيات لأولي الألباب يدعى الله سبحانه وتعالى يهد تسمي لقصي لكما يدعي سن يدري دوني سنة سساباوا akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mai hankali shi yake gane wani yau mun zo mun ce ɗaya ga watan ramadan dare yana juyawa ya yi gaba wuni ya juya ya yi gaba yadda muka fara yanzu idan allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsawon rai ta sai ka sai kuma maganan kuma sai rufa karatun kuma kamar yadda na sha faɗa ba rana faɗa kuma zan faɗa bana akwai bayan allah da dabara da su aka yi wannan wata na ramadan ɗin amma Allah subhanahu Ta'ala ya kaddara ga Ramadan ya sake dawowa na bana ba da su za ba abu ne wanda bai gagara Allah subhanahu Ta'ala ba kaga kuma kai ma an yi wannan da kai shekara mai zuwa ba dole bane a maimaita na mai zuwa da kai ba komai ke hukunta haka ba sai zuwan dare da wuni Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a cikin suratu Yunus ya ce inna fi inna fi ikhtilafil layli wan nahari a cikin sabanin dare da wuni wa ma khalaqa da abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta bis samawati wal ardi sai ce la ayatin qaumin yattaqun akwai abin lura amma ga mutane masu jin tsoron Allah san ya ce la ayatin ulil albab nan ya ce la ayatin qaumin yattaqun akwai abin lura ga mutanen da suke jin tsoron Allah da haka mai tsoron Allah ne yake gane cewa sakamakon tsarin da Allah ya ma duniya dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce to wani abu lallai sai ya faru nan gaba shi yasa da mu ga saboda muhimmancin waɗannan bangarorin guda biyu Allah subhanahu Ta'ala sai da ya rantsuwa da su wani wajen yace wallahi idza yaghshaha sannan ce wannan hari idza jallaha sannan Allah ta'ala ya tsara fada a wani gurin ya yace huwa allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira Allah shi ya ɗauki dare ya sanya mana don mu dinga samun natsuwa a cikinsa wani kuma don ya zamanto wato abin lura gare mu sai ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin yasma'un a cikin wannan abin lura akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mutane waɗanda suke jin saƙon Allah ji na karba sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa mana yana faɗa a matsayin ni'ima yace wa sakhkhara lakum al-shamsa wal qamara ya hore mana rana da wata sannan sai yace wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar sannan Allah ya hore mana dare da ainihin wato wuni sannan ya ƙara faɗa yace wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب sai ya ce wa kulla shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce waje ja'alna Laila mun sanya dare aya ce wacce take zuwa ta shafe ainihin wato bangare na ainihin wato wuni sannan Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin abin da ya faɗa yace a ra'aitu. kai mai sauraron karatu baka gani ba in ja'ala Allahu alaykum al sarmadan ila yawm al-qiyamati idan Allah ya mai da kwanakin duniya suka zama dare ta ko da yaushe har zuwa ranar tashin alkiyama sai ya ce man ilahun a tekun bibiya wani wani Allah kuke da shi da za ku gane zai zo muku da ranar da za ku gane gari ya waye sai ce ya falata ma'ul me sa mutane ba sa jin abin da ake faɗa masu na saƙon Allah ji na karɓa sannan Allah madaukakin sarki ɗaya bangaren yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaikum nahara sarmadan ila yawmil qiyamati sai yace man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi akwai wani Allah da zai iya zuwa muku da daren da kuke samun natsuwa sai a afala tubsirun sai yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara yana daga cikin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya ajiye don ya nuna cewa akwai shi ya ɗauki dare ya sa ya ɗauki wuni ya sa kamar an tambayi Allah menene hikimar daga ciki wajen sa ɓangaren dare da wuni sai ce daren littattunu don ku dinga samun natsuwa a cikinsa ranar kuma sai Allah ya ce wa littattago min fadlihi wala'allakum tashkurun don ku tashi ku je ku nemo falalan Allah subhanahu wa ta'ala ku gode masa da haka zamu ga yana daga cikin abin da Allah ya faɗa cewa alam naj'al Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwada har inda Allah madaukakin sarki yaji yace waja'alna nawmakum subata sannan waja'alna an-nahara ma'asha na sanya baccin da kuke ya zama hutawa sannan na sanya wuni wajen da kuke fita ku nemi abinci hadisi ya tabbata cikin littafin abu muhammad bin isa bin saur wato bin da haq a tirmidhi abu isa wanda ya rasu hijira 279 ya bude babu ma da a fi taqarubuz zamani wa fisalil amali babin da ya zo akan zamani zai kusanci juna da kuma karanta guri karanta dogon guri kan harkar rayuwar duniya ya kawo hadisi mai lamba ta 2332 daga sa'ad bin sa'idin al'ansari daga anas ɗan maliku ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wato la ta kuma sa'atu alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ya ba zamanu har sai lokaci ya kusanci juna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce fatakunu sa'atu kashahar akwai lokacin da za a kai shekara ɗaya Allah zai mai yadda ita za ta zama kaman wata da aka bai daga cikin abin da hikiman Allah za ta iya karɓa mutane shekara ɗari uku a baya ba su da abin hawa sai jaki sai doki sai raƙumi mutum ya tashi daga nan zai tafi kano ya kwana bakwai yana tafiya kai ka tashi yanzu kai awa uku ka kai sannan kuma Allah madaukakin sarki ya muku lokaci iri daya bai yi wani ya tashi zai tafi saudiya zai ya yi shekaru kafin ya je ya dawo kai ka tashi a jirgin sama awa hudu ka kai sannan Allah ya bar tsawon dare da rana irin nasu na wancan lokacin bai yi wa shi yasa lokacin da ake ganin an samu ci gaba to sai Allah subhanahu wata'ala kuma yake matsayi lokacin da haka nan gaba haka za mu ga cewa tsawon dare da wuni za su dinga raguwa ne haka annabi yake da haka wa shahar kal wata akwai lokacin da kwana talatin ne amma Allah zai matse shi mutane za su dinga rayuwa za su ga kamar kwana bakwai suka saboda da idan za ka tura sako Nijar ko Chad ko Kamaru in ka aiki mutum sai dai ka jira sai sanda ya dawo sannan ka san wani hali ake ci amma yanzu akwai wasa'il din da mutumin da ke mafi nisan duniya za ka iya kana kallon shi yana kallon ka kana isar masa da sako shi sa sunnar Allah ba za ta iya karɓar wannan ba a duran ƙasa sannan wata kunul juma'a annabi ya ce sati ɗaya zai zama to wato kalyonu kaman wuni sannan wa yakunul yawma sa'a wuni ɗaya awa hudu akwai lokacin da Allah zai mayar da shi kaman awa ɗaya wata sa'a sa'atu qaddar masibin nari ita kuma awa ɗaya za ta koma ne kaman a ƙyasta wuta kawai ta mutu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato faɗa da haka wannan shi ne. da haka dukkan wanda yake saurare na ya kamata ya dinga ji idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan shekarar an yi azumin nan da shi ba fa dole bane shekara mai zuwa ayi yi da shi wanda akwai 'yan uwanmu da dama an yi wannan ramadan ɗin ya zo an yi da su sai kaga wani sai zagayo ba da su za a yi ba kullum ina buga misali da ɗan uwa malam bello al'adamawi allah ya ji kansa allah ya masa rahama to an yi shekarun da muna tare da shi a wannan jiha ta kaduna ya zo raba tafsirin mu je na shi amma idan aka kalla za ga shekara nawa ce ta mai mai malam allah ya ji kansa bai duniya yana kwanci a kabari ta irin wannan abin da ya zo masa muma akwai lokacin da zai zo mana wannan ko mutum ya yi shiri ko bai yi shiri ba shi Allah abin da ya tsara zai faru su ya faru ba fasawa zai ba su subhanahu wa ta'ala da haka kamar yadda muka sha faɗa da Allah ta'ala ya yi kira ya ce ya yi wallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowa ya duba ya ga me ya wa da kansa na aikin alheri dan gobe kwanakin mu uku ne jiya ta tafi ba wanda yake da ikon ya dawo da ita sai kuma gobe babu wanda yake da tabbas zai kai sai kuma yau to abin da ya kamata ka yi shi yau na alheri kakkace sai gobe ko sai dibi ko sai gata dan goben da dibin da gatan ba hannunka take ba akwai wanda take hannun shi in ya ga dama ya bakka ka kai in bai ga dama ba ba dole bane ya bakka ka kai kai akwai abin da ka tsara kake so ya tabbata shi kuma akwai abin da ya tsara yake so ya tabbata kuma daga ƙarshe babu abin da zai tabbata sai abin da shi subhanahu wata'ala ya riga ya tsara al'amuran suna da yawa wannan shekarar ta zo da nata al'amura kuma kowace shekara da yadda take zuwa ma bayan Allah da kuma abin da Allah subhanahu wata'ala yake tsara cewa zai faru a wannan shekarar ne mutane masu shekara talatin arba'in kai ma masu shekaru sama da haka sun ga bala'i da ya tunkaro wannan duniyar ga baki ɗayanta wanda kowa bai taɓa ganin irin wannan musifa ba ta bayyanar ainihin wato annoba annoban nan da ta bayyana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wato ɗaya daga cikin dalilan da ke sa annoba ta bayyana Shi ne duk malamai sun ittifafi bayyanar barna a bayan ƙasa yana daga ciki da haka za mu ga Allah ta'ala yana ce mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abinda duk kuka ga ya same ku na masifa da bala'i abinda hannunku suka je suka aikata na laifi ne dan ma waya afu an kasir Allah yana yafi abubuwa da yawa na sha faɗa nake cewa akwai guraren banna a garin nan tsakanin wuraren da ake yin fati da shaye-shaye babu wani wa'azi da zaka iya jawa mutane na ƙur'ani ko hadisi ka ce su dubi girman Allah ka da su amma yanzu wannan musibar ta sa sai da ta kai ɗaurin aure ko a masallaci za a yi shi a tara mutane abin ya zama matsala sai ya samu mutum hudu a samu mai bayarwa da mai karɓa da mutum waɗanda za su zama shaida shi kenan aure ya ɗau da haka ga don mutumin da yake da hankali ya san cewa fusatar da Allah subhanahu Ta'ala aka yi ko da kuwa suna ganin cewa wannan cutar tana da alaka da wasu ne suka kirkire ta to shi Allah a gurinsa duk abin da kake gani ya fi komai sauƙi in ya ga dama baina ashiyatin wa duhaha sai Allah ya juyar da abin sai ya zama azaba kamar yadda mafi kankantar abin da dan adam yake ta'amuli da shi ba zai iya rayuwa ba sai da shi shine iska amma yanzu yanzu nan idan Allah ya ga dama sai tashi iska maimakon abin da za a shaƙa a rayu da shi sai Allah ya gurɓata shi sai zama bala'in da duk wanda ya shaƙe shi daga nan kuma sai mutuwa ƙasashen turai irin waɗannan ɓannar ta faru mu ma ƙasashenmu irin waɗannan ɓannan nukan suna ainihin wato faruwa da haka Allah ta'ala ya tsara faɗa a cikin suratul an'ami yace qul man sannan Allah ya ƙara cewa zaharar fasadu fil barri wal bahari ga ɓannanan ta bayyana a tudu da teku bai maka kasabat aikin nasi saboda abinda mutunin mutane ke aikata kuma Allah ya turo wannan bala'in ne da yuziqahum da allazi amilu don ya ɗanɗana wa mutane ukuba sashen abin da suka aikata ko mutane za su koma zuwa ga Allah yanzu inda ya fi ko'ina kima shine ne. wato masallacin makka sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya san a farkon wannan shekarar ne a ƙasar saudiya suka buɗe hayatul tarbi suka buɗe guraren shakatawa waɗanda 'yan waje suna da dama su shigo musamman abin da ya shafi riyal ko jidda ba makka da madina ba kuma wannan shekarar ne allah ya kawo ukubar da har masallacin makka da madina ma sai da aka rufe su saboda an fusata allah subhanahu wa ta'ala wannan a gida najeriya da wasu guraren wannan shine ainihin wato abin da ya faru da haka Allah ya faɗa ya ce kul man yunajjikum min gulmatil barri wal wane ne wanda ya sai tsiratar da ku daga bala'i in kuka shiga a tudu ko a teku idan duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa da za ta bayar Allah sai ya ce wa annabi ka ce kulillah da haka Allah subhanahu wata'ala wato kulman man yunajjikum min gulmatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufiya wanda za ku dinga kiran shi a koyo kuna kankan da kai salihin an jana min na lanakunanna min ash-shakirin wallahi Allah in ka tsiratar da mu daga wannan bala'in zamu kasance daga cikin masu gode maka idan duk duniya ta yi shiru bata da amsa sai Allah ya ce qulillahu ka ce wanda ke tsiratar da mutane daga bala'i shine kaɗai Allah subhanahu wata'ala yunajjikum minha wa min kulli karbin an antum tushrikun wannan bala'in dai ta na korona. da wani bala'in ma idan Allah ya tar da mutane za ka ga bayan an gama akwai waɗanda aikinsu da suke na ɓanna za su koma kai ba za su tsaya ba da haka sai ya ce a faɗawa mutane kulka ce musu huwal ƙadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fauƙiku yana da iko duk sanda ya ga dama ya turo muku bala'i daga sama au min tahti arjulikum ko ta kasan ku wanda yana daga cikin azabar da Allah ke turowa bayan ta sama kamar yadda zai sa a yi tsawa kamar yadda zai turo iska to a turo wa mutane shugabanni zalame wannan yana daga cikin azaban min fawqikum ta min a rujulikun ko ta ƙasanku? mutanen da kuke ganin su ba kowa ba ne a cikin in ya ga dama ya girgiza ƙasa kamar yadda aka yi masu karuna in ya ga dama waɗanda kuke ganin ba kowa ba ne su Allah ya ɗauki shugabanci ya ba su su dandana muku azaba bisa kum shi'an ko Allah ya raba ku gida-gida wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'din sashi ya dinga ya kasaki yana azabtar da sashi da haka Allah ya yake unzur kaifa nusadifu al-ayati la'allahum yafqahun wannan yana daga cikin abin da ya bayyana na dalilin yaduwar waɗannan al'amura na fasadi da banna a doron ƙasa sun taimaka wa mutane to wannan yana daga ciki malamai sun yi maganganu al'imam ibn hibban a cikin littafinsa al'insan fi ɗan sai ibn hibban ya kawo babu stikfafil ƙaumi babu stikfafil ƙaumi lalazina la amuru na bil ma'arufi wala ya hauna anil munkari an ƙuduratin minhum alaihi umuman iqabi min Allah jalla wa ala babin da ke magana cewa idan mutane ya zamanto ɓanna ta bayyana a cikinsu babu wanda zai tashi ya inkarin ta to sun cancanci Allah ta'ala ya musu ba ya kawo hadisi daga Ubayd bin bin Jabir daga babansa yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi babu wasu mutane da za a yi aiki da sabon Allah a cikin su yaqdiruna an yughayyiru alaihim wa la yughayyiru suna da ikon su canja bandar amma suka canzawa illa asabahum Allah bi iqabin qabla an yamutu fa sai Allah sai ya turo musu uquba kafin su mutu haka a dunkule wannan gabar cikin yan kwanakin nan mun shayin bayani nayi lakta ta kakkiya akan wannan haka idan mutane suka bayyana da fasadi Allah ya turo da uquba sai ya faɗi cewa dalilin da yasa ya turo da uquba don mutane su yi su koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ne su gyara shi yasa yake musu ainihin wato wannan Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un ba mu taɓa turo annabi cikin wani gari ba sai mun kare ma mutanen garin da tsanance tsanance na bala'i da cututtuka da rashin lafiya hikimar da yasa muke yin haka Allah yake la'allahum yatadarrun dan mutane su kankan da kai su koma zuwa ga Allah yanzu wannan wata na Ramadana sa'ad da mutane suka yi lokacin da aka fusatar da Allah ya fusata sai aka yi sa'a kuma daidai da watan da za a shiga watan Ramadana kowanne mutum idan aka ce ga wani babban bako zai zo gidansa za ku ga yana kokarin yi ma gidansa fenti. ya sake kujeru ya yi kaza ko ga wani gagarumin biki saboda bai so idan bikin ya zo ya wulakanta to wannan wata da ya zo ya kamata a ce mutane kamar yadda in wani al'amari muhimmi ya taso maka kake yin kwalemar gidanka to ya kamata kowane mutum ya kwalemar zuciyarsa abin da take mara kyau ya nisan tashi daga Allah subhanahu wata'ala da mutane ba ta yi su dawo suna yi wannan ramadanan lokacin da ya zamanto an sa doka an hana fita ya kamata mutane ya zamanto kowa ya kusa da ƙwar'anin shi Kuwa yanzu ne za a gane cewa waɗanda suke fita sallah don Allah suke yi ta yadda in da ba a fita a yi tahajjud idan kana iya tashi yanzu a kai a gida kai kaɗai lokacin da kowa bai ganin ka ko daga kai sai iyalanka to wannan ya fi kaiwa makura wajen kira ikhlasi ta aikin nan dan Allah subhanahu wa ta'ala ake na haka yana buƙatar mutane yanzu ba wai zaman su kaiwa a gida ba a matsayin an sa lockdown dokar ana fita a'a mutane su yi kusa da ƙur'anin su wajen karanta shi Tun da ba fita ake ba mutum yana tunanin zai fita wata harka don ba harkar in mutum ya kwana yana wani abu na bauta ga Allah washe gari yana da lokacin da zai yi bacci to lokaci ne da ya kamata mutane su ribanci wannan lokacin shine la'allahum yatadarrun sannan haka Allah ya tsara faɗa yace wala qad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i sai Allah ya tsara cewa la'allahum yatadarrun Allah ya ce fa idza ja'ahum ba'suna tadarru idan mutane tsanani ya zo wani lokaci zaka ga sun kankan da kai sun koma zuwa ga Allah yake cewa falaula idza ja'ahum idza ja'ahum ba'suna dan me yasa lokacin da bala'in mu ya zo musu in ji Allah zarra ba za su kankan da kai ba wallahi duk wanda musibar nan kaga ba ta tsaya koma zuwa ga Allah ba to alama ne cewa zuciyarsa ta riga ta kashe ta lalace kamar yadda Allah ya faɗa akwai wanda zuciyarsa ta lalace yace summa qasat qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijara dan haka anan wajen sai Allah yace qasat qulubuhum zuciyarsu ce ta riga ta bushe walakin qasat ulubu zuciyar mutane ce in kaga Allah ya turo bala'i dan mutane su koma zuwa gare shi sun ki komawa zuwa gare shi ta zuciyar ce ta riga ta bushe sannan wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu sannan shaytan ne yake kawata musu abin da suke shi yasa muka ce wannan musibar da mutane suke ganin ta dan a koma zuwa ga Allah idan aka ki to bala'in da Allah zai turo daga wannan to Allah ya kiyaye daga baya Allah zai iya buɗewa mutane kofa ta duniya duk abin da suke so ya yi musu shine falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay dan mutane suka yi watsi da abin da aka karantar da su aka yi musu wa'azi Allah ya ce sai mu buɗe musu kofar kowane irin abu na duniya daga nan Allah ya ce akaznahum bagatatan sai mu turo musu azaba ta kama su ba zato ba tsammani Allah ya ce fa'iza hun suna to lokacin kuma mutane za su ɗaya tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Laka duk wanda wannan wata na Ramadana ya wuce, wannan waƙi'ar ta wuce, ba ta zama sababin gyara alaƙarsa da Allah ba, wala ya yi hasara bai ci ribar wannan musifa da ta ainihin wato faru a matsayin abin da Allah maɗaukacin sarki ya abu kuma akwai waɗanda sai ka same su haka ɗabi'ar tasu take. kamar yadda Allah ya ce walau rahimna wa kashafna ma bihim min dur Allah yace da zamu ji tausayin mutane yanzu mu yaye musu bala'in da ya sauka Allah yace la laddu fi tubyanihim ya'mal akwai wanda sai sun koma kan fatar su sun dogi sun ci gaba da aikin da suke na banna sai Allah yace wa laqad akhadnahum bil azabi akwai wanda muka kama su muka turo azaba amma fa masakanu li rabbihim wa ma yatadarrun Allah yake ba su tsankan da kai wannan abin ya sa su komawa zuwa ga Allah ba hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin idza hum fihi mublisun da haka daga nan in a rasa ba kuma ta riga ta zo to irin kuma daga wannan in ya wuce mutane ba su koma zuwa ga Allah ba aka budewa mutane kofofi na duniya to wata rana ana zaune ba irin wannan bala'in Allah zai kawo ba na corona wanda zai dinga daukar daidaikun mutane wallahi wani abu Allah zai turo wanda zaka ga lokaci daya zai iya tsibar mutum dubu ɗari ya tafi da su su mutu su tafi lahira babu abin da zai ainihin wato faru wannan shi ne Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu sana abu na gaba Allah subhanahu ta'ala yana da alhujjatu albaliga cikin duk abin ne da haka ni na tabbatar cikin abin nan da Allah ya gudanar da shi kafin Ramadana da 'yan kwanaki ko 'yan satuttuka wala dukkan mu ba ma tsammanin cewa yanayin duniya zai iya faruwar da za a iya cewa ba za a yi tafsirai a masallaci ba babu sallar juma'a babu sallar tarawi babu babu babu ba wanda ya tsammanin wannan abin zai iya faruwa to Allah ta'ala shi yake yin hukunci sannan kuma alhakimu ne shi yake ɗaura kowane abu inda ya dace a sanya shi shi yasa Allah zamu ga ya ce qul falillahi alhujjatul baligha falau sha'a la hadakum ajma'in Allah yana da hujja wacce ta kai makura gurin yin abu sannan Allah ta'ala ya ce mana hikmatun baliga fama tugunin nuzu da ka hikimar ta ce ta wannan tsarin yadda kaga ya gudanar da duniya a haka ko an sani ko ba a sani ba akwai hikimar da ta sa Allah ya gudanar da duniyar a yanayin yadda take gudana ainihin wato a yanzu da haka insha Allah muna fatan ba zai zama sharri gare mu ba sai dai ya zama to ainihin wato alheri abu na gaba shine muna fuskantar watan Ramadana yanzu ta yadda an riga an fara kuma mun ja hankali a wasu gurare a 'yan kwanakin nan kafin a shiga watan nan na ramadana shi yasa ga mutanen da suke yin zakka a watan shawwal ko watan gabansa to saboda yanayin nan da aka shiga ciki a yanzu ya halatta ma dama suna da abin da za su yi zakka su janyo ta don taimakon wasu kamar yadda muka sha yin bayani cewa kudade miliyoyi ake kashewa ko billions of naira ake kashewa wajen tafiya umarar ko goma farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe to bana Allah ya kawo jarrabawa babu umaran nan wanda aikin hajjin ma ana tunanin da ƙyar zai yi bana addinin musulunci kullum yana fifita amfanin da yake lazim ne kai ya shafa da amfanin da yake al'umma ya shafa yanzu wannan karantar wadda nake yi ba ni kaɗai ta shafa ba al'umma ta shafa ya fi in yi bincike na ilimi wanda zan zo in ba mutane amfanin ya game da in tashi in je in yi sallah da daddare ni kaɗai amfanin ya shafa in zo ilimin da mutane ke bukata a kasa ba su da haka addinin musulunci yana fifita abin da yake amfaninsa zai game sama da amfanin da yake kai kaɗai ya ainihin wato shafa ɗaya daga cikin yan uwa daga birnin kabijiya malam adamu ibrahim wanda suke harkar social media a bangaren ƙungiyar izala jiya ya turo min wani labari cewa wani mutum ya tafi shagon wani mai abinci a cikin wannan yanayi ya ce don allah ya taimake shi ya bashi bashin shinkafa yana da mata ɗaya da yara huhu ya ce wallahi yau wajen kwana kaza kenan ba abincin da za a ci sai mai shagon ya ce ba zai bashi bashi ba a yana bin shi bashi bai biya shi ba ya ja ya ja ya ja ya ja sai mutumin kawai sai ya koma gefe da ya koma gefe ya ɗauki kansa kawai ya ɗora a kan gwiwarsa ya kuya wani mutum ya zo zai sai kaya sai ya gan shi yanayin yadda ya zauna sai ce wancan mutumin da yake nuna fa sai ce yana bin shi bashi ne ya zo in bashi bashin shinkafa na ce ba zan bashi ba sai ce zuba ni zan biya ka a bashi an zuba shinkafar an ji a kai masa ko da aka taba shi ashe wannan tagoman da ya ya ɗauki gwiwarsa ya ɗora aka ya riga ya tafi lahira haka ba ake fama cikin irin wannan yanayin amma cikin irin wannan yanayin inda a ce ana iya ba da damar da za a tafi aikin haji ko umaran wallahi wani da ya taimaki wanda yake cikin wannan yanayin da ya kwashe kuɗin ya tafi umara ya fi ya dai san yana salfi shi yana turo muku cewa gashi a bakin ka'aba amma gashi a bakin Ubar gidan shi wani yunwa za ta kashe shi da haka da ga Allah ta'ala ya ce mana falaqata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al aqaba ba sai ya ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abin da ake ce masa al aqaba sai ya ce fakku raqaba shine akwai kyan bayi asalin al aqaba shine dutsen da yake da mugun wahalar hawa shi ake ce masa al'aqaba Allah ya kira wannan aiki ne ya ce masa al'aqaba saboda duk abin da aka ce yana da alaka da kuɗi a wajen ɗan adam zaka ga yana da wahala sai ya ce yan tabayi wanda yan tabayi ba za a iya yin shi ba sai da kuɗi aw it'amin ko ciyar da abinci fi yawmin zi gaba a wani wuni wanda yake na yin wane wanda kowa ya tabbatar da cewa yanzu ana cikin ta akwai yatiman za ba, matsiye maraya wanda yake na kusancinka ne babu ranar duniyar da baka samun wani adadi na mutane waɗanda ba sa zuwa gurinmu suna buƙatar agaji da cin kai da taimako kuma musamman waɗanda suka fi ɗaga hankali shine waɗanda suke mata ne saboda in kana da yaro ka fi sanin wannan tashin hankalin yaro a kundinsa shi bai san me ake ce babuwa a ce mutumin da yake da yara a waye gari ba abinda da za a ci da safi da rana babu da daddare babu sannan kuma ga shi gobe in ta kan ma bai san me zai ba. wannan abin yana da tashin hankali da haka yatiman za matsara ba Allah ya ce akwai maraya na kusa au miskinan za matsara ba ko miskini wanda yake ma'abucin bukata mafi tsanani wanda yanzu mutane na cikin bukata mafi tsanani sannan Allah ya ce sun makana min allazina amanu sannan waɗanda suke masu imani ne wa tawaso bil sabri wa tawaso bil marhama to yanzu muna tawaso ne da fada wa juna gaskiya cewa mutane su ji tsoron Allah kudaden da ake daukewa a tafi aikin umara to yanzu tunda Allah ya kawo jarrabawa umarar ba za ta yi ba wani idan ka ji zai kashe miliyan ɗaya shi shi kadai wani miliyan biyu wani miliyan biyar wani idan ya tashi zai tafi hatta yaron da ke gidansa na goye sai an kai hatta wasu hadda yan aikin gidan sai an kwashe su an tafi umara da su ta Allah ya kawo jarrabawa wanda Allah ya ba su wadata su ji tsoron Allah su fito da kuɗi su taimaki mutane don wasu ganin suke wannan masibar kamar wucewa za ta yi mata sani ba kai ma kana daga cikin wanda za ka dadi ta da gaba da su da haka karka ɗauka cewa wai kawai za ta wuce ne ka dawo ka ci gaba da yin harkokinka wannan shine da haka Allah sai ya ce ula'ika ashabul maimana sannan haka Allah ya tsara ce mana wasari uku gaugawa ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin aljannat da yake fadin ta ya kai fadin sammai bakwai da karsai bakwai wacce aka yi tantalin tattalin ta ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah nan su ne waɗanda allazina yunfiquna na sarra'i wad darra'i wal kadhimin al ghaiza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muslimin sai yace wallazina idan anfaqu allazina na fis sarra'i wanda suke ciyarwa a lokacin asarra, shi ne halatu halatu al halatu allati tasurru shine lokacin da suke cikin yalwa da sauƙi, to sannan bayan والضراء فينزمنا تكين شيني الحالة التي تضر شيني Al'usur, hali na tsanani da aka ainihin wato shiga to wanda zai fito da kudin ya cire yanzu don taimakon bayan Allah to wannan yana daga cikin aikin da Allah subhanahu Ta'ala ya ce ayi da haka da Allah muna kira zuwa ga wanda Allah ya ba su dama kuma wani lokaci wani yakan dara wani to mutum ya iya abin da zai yi gwargwadon abin da Allah ya ce li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha amma ko shakka ba na yi lalle yanzu mutumin da ya fito da kuɗin sa ya taimaki mutane wallahi ta fi umarar da ake zuwa a cikin watan ramadana kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka wanda suke da kuɗi suka shaƙe kuɗi suke kwanci kan kaya da su tsoron Allah su fito da kaya a taimaki mutane a wannan hali da aka shiga na fi sa'atul usrati wannan shine abin da ya kamata sannan muna kira ainihin wato ga mutane su ci gaba da biyayya ga abin da gwamnati take sawa na dokoki wanda bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba da kuma nasihohin da likitoci suke wanda yake da alaƙa da duk wani abu da zai bayo a cinkoso a taru a kiwureniya a ɗibi ita wannan cuta a dadimeta a ci gaba da ya musata cikin mutane to mutane su kiyayi wa'annan ainihin wato al'amura ɗin sannan akwai addu'a ta musamman ga mutanen da ba za mu taɓa mantawa da su ba hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamu ahmad al'imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk mutumin da idan mutane suka yi masa ni'ima bai godiya to alama ne idan Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ni'ima shi ma babu yadda za a iya godiya akan ni'imar da yi masa wallahi akwai adadi na mutane wanda suke biye da wannan da'awa da muke yi a cikin gida da kuma Najeriya wanda inda zan ci zan zauna ne sai ka faɗi waɗanda suke dafa matafiyar da kuma ba ta gudunmawa to za ka ga awa ɗaya ga baki ɗaya ba zai ishe mu mu iya yin bayani ba amma zan iya faɗar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na kai zuwa gare su abu na farko akwai gidan rediyon farha da ke nan cikin garin gaya gaya ta Nijar wanda insha Allah wannan karatu da muke yi za su ci gaba da ainihin wato sashi sannan yanzu haka wannan karatu <clears throat> da muka fara yau zai ci gaba da zuwa duk karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi insha Allah kuma gidan TV na Hausa bakwai wannan gidan TV tun kafin wannan wata na Ramadan suna daga cikin gidan TV da suke ba da gudunmawa wajen yada abin da muke yi na karatuttuka muna roƙon Allah ta'ala duk abin da Allah ke wa bayansa na kirki wannan gidan TV Allah ka yi musu Allah ka tsara musu albarka Allah ka sa a samu hausa bakwai a gurare da dama wanda zai zamanto suna kiltar su da gidan kibin da ma'aikatan gabaki dai muna roƙon Allah ya tsara ma rayuwarsu albarka sannan akwai wato babba wanda ake ce masa babba ɗauka du shine alhaji ibrahim gaya wanda shi ya ɗauki nauyin wato sa wannan karatu kai tsaye ko kuma wato gudanar da wannan karatu ta wannan gidan tv na ainihin wato hausa bakwai alhaji ibrahim tsawon lokaci muna tare da shi wannan abin da muke na da'awa suna cikin masu ba da gudunmawa wata gudunmawar ma da yake bayarwa gaskiyar magana ba za ta ainihin wato faɗu ba cikin abin da alhaji ibrahim yake ba da gudunmawa a kansa sannan muna ato abu na gaba wayanda suka abin da ya shafi gudunmawa da 'yan uwa suke ainihin wato bayarwa tun daga abin da ya shafi sunna tv su ma suna ba da gudunma wajen yada wa'annan karatuttukan namu kafin wannan <clears throat> ainihin wato lokaci akwai bayan allah da suka ba mu kuɗi kafin watan ramadana mun tsara cewa sunna tv sun fitar da sanarwa akwai lokuta mabambanta naira miliyan ɗaya za mu ɗauki nauyin sa karatu a sunna TV. to Allah subhanahu wata'ala yadda muka tsara daban yadda ya so daban sai muka fitar da tsari muka ce muna buƙatar mutum mu samu kamar hamsin in suka ba mu naira dubu ashirin ashirin wannan naira miliyan ɗin da za mu ɗauka wajen sa karatu a sunna TV ta haɗu to da yake ramadana ya karatu an samu mutum kusan sha tara zuwa ashirin sai kuma wannan abin ya taso sai zamanto kowa ta kansa yake sai ka ce alkiyama sai zamanto sai ba magana sunna cibi ake ba zan faɗi sunansu a gurguje akwai alhaji garba muhammad dauda sannan akwai alhaji ibrahim muhammad abubakar sannan akwai alhaji abdulsalam mammani idi wannan daga nijar ne sannan akwai alhaji idi mamman sannan akwai alhaji tukur sannan akwai alhaji kabiru Tufa sannan akwai alhaji hashim harun sannan akwai alhaji abdulsalam hashim aliyu sannan akwai alhaji idris wato idrisa bello belgium sannan akwai alhaji hamza abubakar a cida sannan akwai alhaji muhammad abba jatau daga ainihin wato maiduguri sannan akwai alhaji lawan muktar adam sannan akwai alhaji sidi ina ganin kamar alhaji sadisu ne daga domi sannan akwai alhaji husaini ukasha sannan akwai fahad wanda ina ganin alhaji tanko daga jegani sannan akwai alhaji muktar akwai alhaji hashimu hassan sannan akwai alhaji musa abdullahi lagos akwai alhaji adamu bilyamin sannan ina ganin akwai hadda alhaji mubarak wayannan su ne zairin mutanen da suka ba mu kuɗi ko bai kai adadin da muka nema ba kuma ga yanayin da ake ciki wannan yasa muna nan ne muna kokarin tattaunawa da su sunna tv din muga yadda ya kamata a ce an yi wayannan mutanen Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri akan wannan gudunmawa da suka bayar sannan akwai alhaji hamisu daga Nijar da alhaji umaru da kuma wato honorable ali waɗannan 'yan group ne da alhaji wato abdullahi ambasado na Nijar daga kasar Kamaru da kuma Hajiya Hadiza da Hajiya Halima wayannan idan sun taji sukan hada gudunmawar da suke ba wannan mu'assasa a shekara su tura ta cikin wannan ainihin wato asusu sannan lokaci bayan lokaci suna ba da gudunmawa akan tafiyar nan don wannan sifikar da muke amfani da ita irin su ne guda biyu manya-manya kafin ita korona nan ta koro mutane kowa ya watsi alhaji umaru daga sani yasa aka yi mana odar kayan wannan karatu allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya saka musu da ainihin wato alheri sana akwai wato a a professor muhammad nasir shugaban wannan hukuma ta inshora ko sakataren ko sannan akwai a yariman zazzau alhaji manir gafaru muna roƙon allah ya saka masa da alheri cikin waɗannan bayan Allah da nake ambata akwai waɗanda za ka ga su ba ma sai an tambaya ba masu ke aiko mana da kuɗi wani lokaci dibawa kawai muke cikin akawun ɗinmu sai mu ga ainihin wato kuɗi an aiko da shi da haka waɗannan suna daga ciki sannan akwai alhaji sa'idu daga ainihin wato mina Alade sa'idu mina yana daga cikin bayan Allah da ba sai mun nemi kuɗi ba za ka ga kawai lokaci za mu ga kuɗi daga asusun mu na mu'assasa ya aiko muna roƙon Allah ta'ala alladhi sa'idu Allah ya saka masa da ainihin wato alheri sannan akwai ainihin wato alhaji Ibrahim Shitu sannan akwai alhaji Abdulhamid daga Yola sannan akwai wato alhaji Aminu Bilisko sannan akwai hajiya da mai gidanta wannan ita wannan hajiyar ba sai na faɗe ta ba rabbul izzati wal jabarut ya santa da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya saka mata da alheri akan abin da take yi sana akwai ciro man zazzau alhaji Ibrahim Muktar shi ma yana daga cikin bayan Allah waɗanda suke ba da gudunmawa duk lokacin da wani abu ya taso mana idan muka nemi ainihin wato gudunmawa sana akwai alhaji ibrahim wanda ake ce masa iro wanda shine shugaban hukumar tsaro ta farin kaya a jihar Sokoto a da Allah ya saka masa da alheri sannan ba za mu manta da babanmu ba Alhaji Yusuf Abdullahi Datti dan arziki abokin mala Bakar goma wanda Allah ya masa tsawon rai har zuwa yanzu muna roƙon Allah wannan dattijo Allah madaukakin sarki ya saka masa da ainihin wato alheri kamar yadda na faɗa na ce adadi na mutane waɗanda suke ba tafiyan nan gudunmawa suna da yawan gaske gaske a cikin gida nan wato da kuma ainihin wato wajen najeriya kafin mu zo wajen najeriya akwai mutane a nijar irin su alhaji idris maradi wanda na faɗe shi cikin waɗanda suka ba da gudunmawa akwai a ghana irin su alhaji nasiru alhaji nasuru yana daga cikin yan uwa wanda ko zuwan mu dukkan yawace yawacen da muka yi ta yi kin daga garin akara har muka je kumasi har muka je ta sima ma'aifarsu tare da shi muka yi ta wannan zirga-zirga ta yana cikin masu ba da gudunmawa akwai wani alkawari da yamma wannan ma'asasa ɗin mai girman gaske gaske ta wannan korona ce da ta zo ta kori kowa a ƙasashen turai ta watsa kuwa shi yasa sai ya zamanto ba wannan ake ma haka akwai yan uwa daga kamaru akwai ɗan uwa malam habibu malam habibu yakan aika gudunmawa cikin wannan asusu na ita wannan mu'assasa ɗin kuma duk sanda zai aika gudunmawa a ciki bai aikawa da kuɗi kasa da naira dubu ɗari biyu kuma ko wannan karan ya aika mana da ainihin wato gudunmawa gab da ramadan ɗin nan sannan akwai ɗan uwa da ke ingila irin su malam mutallif irin su ɗan uwa ainihin wato malam bature allah ya saka musu da alheri akwai wasu daga america akwai wasu daga italy wasu daga spain akwai wasu daga chadi wasu daga libya duka suna bibiye da wannan karatun da ake wasu daga ainihin wato a benin nan wato kwatano wasu daga kuma lome duka adadin na yan uwa yana da yawan da ba za mu iya tsayawa sai mun kira sunan wani da wani ba wannan mu'assasa kamar yadda za a iya gani tana da aikace-aikace da ta ga duk wanda yake bibiyar mu wajen manufofi guda bakwai ɗaya daga cikin abubuwan da muka sa shine yaƙar abin da ya shafi miyagun aƙidu wanda suka saba ma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma muna samun nasara ta wannan bangaren kuma banda waɗannan matsalolin sun taso da halin da Najeriya take ciki da izinin Allah muna da tsari da muka tsara wajen isar da saƙo a ƙauyuka inda ke buƙatar a kira su zuwa ga addinin musulunci mun riga mun yi tsari Bangaren waɗanda suka yi karatu na addinin kirista a da suka musulunta akwai ɗan uwa malam abubakar baraje sana akwai ɗan uwa malam abdullahi baba yaro muna tare da su a ƙarƙashin wannan ainihin wato mu'asasa ɗin don haka waɗannan su ne sannan kada ‘yan uwa su manta cewa bana Allah ya ƙaddara a nan za mu yi tasiri saboda wannan yanayin amma a sakkwata muke yi a madadin majalisoshinmu guda biyu majalisi na masjidul imam bukhari wanda alhaji tari mai gona ya gina sai kuma majalisi na mus'ab bin umair wanda shi alhaji bello Gwaiwa ya gina wannan santar a nan muke gabatar da tafsirin yamma da haka sai ya zamanto bana a maimakon ya zamanto mana tafsiri guda biyu ba za mu yi tafsiri biyu ba za mu yi tafsiri ɗaya ne amma abinda mutane suka nema na littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatu tijaniya cewa sana roƙon dan Allah wannan karatu kada ya tsaya to da izinin Allah a maimakon mai tafsiri da daddare wannan karatu ba zai tsaya ba in Allah da zamu ci gaba da kawo mutane shi kamar daga karfe tara zuwa karfe goma insha allahu subhanahu wa ta'ala wannan mu'assasar da mutane suke gani akwai tsari da aka yi na bada gudunmawa na kuɗi wanda muka yi shi wata-wata kuma gaskiyar magana alhamdulillahi kamar yadda na sha bayani cewa ni ba na zargin mutane cewa sun ƙi taimakon addinin musulunci musamman masu kuɗi sau da ni in na ce a kawo kuɗi mutanen da nake da alaƙa da su suna kawowa wasu ma ban nema ba suke kawowa kaga in fito in ce masu kuɗi ba sa taimakawa ban yi adalci ba da ni na gamsu da shi gwargwadon wato ta jiriba da nake da shi da yawa wallahi ba ba sa son taimako ba ne hanyar da ake bi wajen taimakon ne ba su yadda da ita ba shi yasa ba sa taimakon kannan akwai dan uwa alaji buba shi ma na manta da shi ban ainihin wato faɗe shi ba yana daga cikin masu bada da sannan muna da tsare-tsare yanzu ina tana cewa a cikin wannan shekarar abinda muka wa mutane alkawari za mu dinga siyan littattafai don tinkarar miyagun aƙidu a ƙarƙashin wannan tsarin da mutane ke ba da kuɗin nan daga naira dubu ɗaya abin da ya sama duk wata na tabbatar mun sai littafi ya fi ƙarfin na naira dubu ɗari biyar a ƙarƙashin wannan tsarin mun sai littafi kawai ya fi na naira dubu ɗari biyar kayan aiki ko irin waɗannan su kyamara da waye da waye in ya taso wannan ana da yadda za a yi da haka mu ba abin da za mu yi wa mutane sai godiya wayanda suke biye da da'awar mu akan wannan abin da suke yi muke yi mun san cewa tsakani da Allah suna iya kokarin su sannan da izinin Allah wannan tafiyar tana tsari shine akwai wani malami ba zan faɗe shi ba amma inda zan faɗe shi duk wanda ke saurare ya san ya san shi galibi zaka ga ba mu da tsari mutum yana karantar da addini a cikin ku yake amma zai faɗi ya mutu ran da ya faɗi ya mutu da matan shi da 'ya'yan shi sun wulaƙanta wannan malami in Allah ya yadda abin da ya shafa harkar iyalan shi da wasu matsaloli wannan mu'assasa ita take ƙoƙarin ɗaukar kula da nauyin kuma da izinin Allah Allah bai gaji yadda mu ba kuma wannan tunanin muna so mu faɗaɗa shi daga wannan jihar ta Kaduna za mu fara duk wani malami da muka san ya karantar da sunna ya ma hidima idan Allah subhanahu Ta'ala ya ara mana dama muka same ta to muna ganin haƙƙi ne akan mu mu bibiyi rayuwar iyalansa mu ga wace gudunmawa za a ba su kar a bari iyalansa bayan ya karantar da addini ya koma zuwa ga Allah su tozarta su wulaƙanta sannan ina ganin a cikin wannan shekarar kaɗai listin ne ba mu fitar ba amma tsakanin waɗanda suke da matsala na karatu da matsala na abinci da matsala na kada, da matsala na kada, waɗanda sakamakon waɗannan kuɗaɗen da mutane ke bayarwa mun taimake mutane na san mutum sama da mutum ɗari a ƙarƙashin wannan ainihin wato ma'asasa ɗin da haka muna godiya mutane allah madaukakin sarki ya saka da alheri wanda suke ba da gudunmawa sannan yanayin nan da ake ciki yanzu ba mu sai a ƙarƙashin wannan mu'assasa ba da inda mutum yake da wani guri kusa da gurin da ake aikin alheri zai iya yi zai iya yi amma in mutum ya shirya zai aiko da gudunmawa ƙarƙashin wannan ma'asasa ga akan namba ɗin nan sifili sifili wato eh sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas wato nine one eight a sunan bankin stanbic ibtc kan nan din shine a sahabatul kiram ba kuɗi bane na mutum ɗaya kuɗi ne na mu'assasa wanda duk wanda zai bada kuɗi ta wannan hanyar yake bayar da ainihin wato gudunmawa sannan daga ƙarshe muna kiran mutane su ci gaba da yin addu'a ƙasarmu abinda take fama da shi na matsalar tsaro ɓangaren boko haram da kinnafas Allah ta'ala ka samu ga ƙarshen fitinan nan ba ita za ta ga ƙarshen mu ba sannan shugabanni a ta gaba da musu addu'a ta kirki a daina tsine musu jama'a tsinuwar ba abin da zai ƙara mana sai bala'i sannan ba za mu gushe ba yan uwa da muke tare da su ake gudanar da wannan aiki tun daga mutum na farko shi alaramma da yake jan ayoyi da waɗanda suke 'yan social media ne da su malam ali su malam yasir da su malam musbahu su malam shanunu da su wato malam muhammad Awul, su malam mubarak da sauran yan uwanan su malam yahuda su malam ali daga sakkwato su malam abdulrazak muna roƙon allah ya saka musu da alheri haka nan yan agaji duk da yanayin ya bayar bana taron jama'a ba zai yi ba amma mun san cewa wannan niyyar tana zuciyarsu da a ce akwai taron gudunmawar da suka saba bayarwa za su zo su yi haka nan yan to wannan kyakkyawan niyyar tasu muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri ya saka mana da alheri da haka wannan shine karshen abin da zamu faɗa yau gobe zamu dora tafsiri mu ci gaba wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh